ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين cikin mamakin halin waɗannan munafukai sai mumine suke cewa yanzu waɗannan da suka yi rantsuwa tare da ƙarfafa rantsuwar suna cewa suna tare da ku ku muminai a cikin imani kuma za su taimake ku su jibinci lamarinku kash ayyukansu sun ɓaci kuma sun yi asara kana abin da suke so ya kubce musu gashi an tanadar musu azaba